بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وإبراهيم هو إمام الأنبياء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إلى أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يقولوا إذا أصبحوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فلا ألفين رجلا شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فهذا الحديث موافق لكتاب الله فإن الله فإن الله ذكر في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم يتلو الكتاب والحكمة وهي التي أوتيها مع الكتاب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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibbo a nan kofar kaura a garin katsina a yau daren laraba ranar litinin eh, ranar talata biyu ga wata ne ko daya to an fara kuma daga yanzu subhanallah Eh, na kalanda ne ko na sama ne to biyu ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda ya zo daidai da sha uku ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu ko darasi mai suna ya mushtaq في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق وتعند بك شرح ولي saƙo da ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman 'yan shi'ar iraki wanda wannan shine darasinmu na shida sannan a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na 120 daidai idan ba a manta ba darasinmu da ya gabata ibn taimiya ya yi hannunka mai sanda akan lafazin shi'a kalmar shi'a da kuma abin da take nufi a larabci da kuma mai take nufi a alkur'ani wuraren da Allah ya ambaci shi'a alkur'ani mun ambace su ibn ya ambato wasu inda yake cewa ubangiji madaukakin sarki ya umarce mu mu rike igiyar Allah gaba daya kada mu rarraba wa'tasimu bihablillahi jami'an wala la tafarraqu sannan ubangiji ya soki waɗanda suke rarraba addinin su kashi-kashi gida-gida shi'a-shi'a innal ladina farraqu dinahum wa kanu Shia, lasta minhum fi shay ya nuna waɗanda suke kan hanya guda ɗaya suke bin tafarkin gaskiya suke rike da igiyar da annabawa suka rike igiyar da magabata na kwarai suka rike waɗannan su ne shi'ar gaskiya su ne al'umma ɗaya annabi ibrahim salam allah maɗaukakin sarki ya ce yana daga cikin shi'ar annabi nuhu salam wanda yake nuna maka cewa shi'a tana nufin waɗanda suka dunkule a kan gaskiya suka bi abin da ake cewa gaskiya wannan ita ce shi'ar da allah yake nufi wa inna min shi'atihi la ibrahim sannan muka ce ita kalmar shi'a wato babu inda ta zo a alkur'ani tana nufin ƙungiya waɗanda suka haɗa kai wajen zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma da'awar cewa su ne masoyan ahalin baiti babu inda alkur'ani ya zo ya nuna kalmar shi'a tana nufin wannan ma'anar sannan kalmar shi'a alkur'ani ta zo da ma'anoni daban-daban kamar da muka faɗa banda wannan ayar guda ɗaya wa inna min shi'ati da ibrahim babu inda kalmar shi'a ta zo da ma'anar yabo duk inda ta zo za ka samu kalma ce wacce take wato an yi amfani da ita a gurin da yake ba yabo ba ne gurin da yake suka ne ko zargi ne a nan aka yi amfani da kalmar shi'a in banda wannan ayar kwaya ɗaya wa inna min shi'ati da ibrahim wanda su mabiya addinin shi'a suke rike wannan ayar da cewa ita ce take nuna cewa shi'a addini ne wato tafarki ne na annabawa duka kuma duk wanda yake son ya samu tsira a tashe shi a cikin annabawa dole sai ya zama dan shi'a wato sai ya zama mai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mai kafirta abubakar da umar mai sifanta su da cewa azzalumai ne miyagu ne hamaha inta ne sai ya yi wannan ne zai zama cikin mabiya annabawan allah to mun yi bayanin cewa wannan aya ga wanda duk yake karatun alkur'ani ya san ana magana ne akan annabi nuhu alaihi salam wa inna min shi'atihi damirin yana komawa zuwa ga annabi nuhu ne alaihi salam domin shi aka fara ambato a farkon a farkon ayoyin sannan aka dora magana wa inna min shi'atihi da ibrahim idda rabbuhu rabbahu biqalbin salim saboda haka anan babu wani wanda ya taba karanta wani tafsiri na magabata wanda ya ce shi'atu ana nufin shi'atu ali to amma wannan magana ba abin mamaki bane idan ta fito daga bakin mabiya addinin shi'a kamar da muka faɗa addini ne wanda ba a gina shi akan hankali ba ba a gina shi akan nassi ba kuma ba a gina shi akan hankali ba babu wani nassi sahihi da yake goyon bayan wannan addinin sannan kuma babu wani hankali lafiyayye da shi ma zai goyi bayan addinin shi'a wanda duk kaga yana bin addinin shi'a to hankalinsa ragagge ne ko ma baya da hankalin duka amma mai cikakken hankali mai hankali cikakke to ya san cewa addinin shi'a sun yi hannun riga sun yi hannun riga da hankali hankali yayi nan shi yayi nan hankali yayi gabas shi yayi yamma babu abin da ya haɗa addinin shi'a da hankali shi yasa za ka ga maganganunsu su gaba ɗaya ba sa tafiya ma da hankali ko da baka yi karatu ba inda za ka aiwatar da hankalinka to za ka rushe shi'a rugu-rugu wato babu abin da zai saura daga shi'a matukar dai ka aiwatar da hankalin da Allah ya hore maka wanda yake cewa la'allakum ta'qiluna wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir in za ka yi amfani da wannan hankalin sai ka fahimci cewa addinin shi'a wani addini ne na shirme ba addini ne wanda yake tafiya da hankalin masu hankali ba to suna cewa duk annabawa ma sai da Allah ya karɓi alkawari daga wajen su cewa sai sun yadda da Ali sun yadda shi shugaba ne shi ne imam sun yadda da yi masa da'a da yi masa biyayya wai duk annabawa Allah ya musu wasiya da wannan to kaga hauka ya kare a nan wato shi yasa suka ce annabi ibrahim ma dan shi'an ne wato shi din ma yana daga cikin waɗanda Allah ya karɓi alkawari daga wajensa sai ya yi imani da abin da, da imama da shugabanci na sayyidina ali bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna cewa fadar Allah da yake cewa walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya nasiya fa nasiya wa lam najid lahu azma hakika mun riki alkawari daga annabi adamu min qablu gabanin kowa fanasiya sai ya manta da wannan alkawarin wa lam najid lahu azma ba mu same shi da azama ba wato karfan kuduri na rike alkawari suka ce anan ana nufin a alkawarin da aka rika wajen annabi adam alaihi salam shine yadda da cewa ali ibnu abi talib shine imam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai annabi adam ya manta saboda baya daga cikin ulul azmi kenan annabawan da suke ulul azmi duk su sun rike alkawarin da aka yi musu ne na cewa su yadda da imamatu ali ba'da annabi sallallahu alaihi wa alihi shi kuma annabi adam sai ya saki ya manta shi yasa sai aka cire shi daga cikin ulul azmi kaji laifinsa bai zama ɗan shi'a ba sauran kuma annabawa ulul azmi su ne suka zama yan shi'a dukansu sun bi na ali wato na ali yana gaba yana gaba da su don haka kaga ashe ba mamaki idan ya fassara ayar da ta ce wa inna min shi'atihi ya ce shi'atihi ai shi'ati ali la ibrahim sun da a gurinsa duk annabawa ma magoya bayan ali ne mabiya ali ne wato yana musu jagoranci wannan yana nan rubuce a cikin littattafansu irin su biharul anwar irin su sulul kafi sulul kafi na na alkulaini ya ka kawo waɗannan maganganu inda yake nuna cewa ai babu akwai ruwayar da suka yi an abil hasan ya ce wato dukkan littattafan annabawa duk littattafan annabawa a cikinsa akwai ambaton wasiya ga sayyidina ali sannan babu wani annabi da aka aiko face an wato umarce shi da ya yi imani da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma imamatu ali wanda yana nan cikin usulul kafi cewa babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da ya umarce shi ya yi imani da annabi sannan kuma ya yadda da imamatu ali ko wasiyatu ali saboda haka wannan alkawari ne suka ce da Allah ya karba daga annabawa duka su zama mabiya ko magoya bayan da ali wato su zama yan shi'a shi yasa a aqidar shi'a a imma din nan nasu guda goma sha biyu duk sun fi annabawa suna sama da annabawa wani aqidar su ce tunda annabawa an nemi su yi imani da su kaga Allah ya gaya mana duk annabawa an riki alkawari daga wajen su su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana wato inda zai bayyana a rayuwar ɗayansu su to wajibi ne ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama cikin mabiyansa kamar yadda Allah yake cewa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم bihi به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah yake gaya mana cewa ka tuna lokacin da Ubangiji ya ɗauki alkawari daga annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikima saboda abinda na baku na littafi da hikima wato annabci thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan wani manzo zai zo muku wanda yake gaskata abinda ke tare da ku shine annabi sallallahu alaihi wa sallama la tu'minunna bihi lalle tabbaci hakika sai kun yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle tabbaci hakika ku taimaka masa wato haka ubangiji ya riki alkawari daga annabawa yace sun tabbata sun yi ikrari da wannan alkawari ma'ana sun sa hannu akan wannan yarjejeniya suka ce sun sa hannu sun yadda qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin kaga wannan ita ce wato shine alkawarin da Allah ya karba daga annabawa duka su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama wato shine shugabansu shine jagoransu kowane annabi ne annabi sallallahu alaihi bayyana a zamaninsa to wajibi ya ajiye rigar annabcinsa ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine annabi jagora shine shugaba la tu'minunna bihi wa la tansurunna lalle tabbas za ku yi imani da shi kuma za ku taimaka masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace law da isa law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i da annabi Musa yana nan da rai babu abin da zai fishe shi face ya zo ya yi min biyayya ba so ya zama cikin mabiyana to kaga wannan shine abin da ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallama akan dukkanin annabawa ya nuna shugabancinsa a kansu to sai shi'a suka gwama shi da sayyidina ali suka ce to shi ma sayyidina ali haka aka karbi alkawari daga wajensa kila aka karbi alkawari daga wajen annabawa kila su yi imani da cewa imam ne shugaba ne kaga matsayinsa da matsayin annabi kenan sun zama ɗaya su kuma annabawa duka suna bin bayansa ne to kaga wanda yake da irin wannan tunani ai ba za ka yi mamaki ba dan ya fassara ko mu ce ya bankara waccan aya ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim ana nufin shi'a ali tunda daman wannan ita ce aqidarsa ko kuma yini abin da ya rubuta kenan yake cewa shi'an mu a imman mu suna da matsayin da babu wani manzo mursali ko kuma mala'ika muƙarrabi da ya kai ga wannan matsayin wanda yana na rubuta cikin littafin kumaini al'ummar islamiyya kaga ashe kenan aƙida ce wacce suka gaje ta daga kakanninsu na farko maguzawan farko waɗanda suke fifita annabawa suke fifita a imma akan annabawa kuma ko a nan garin katsina akwai wanda ya faɗi wannan magana amma da kafin ya faɗa sai ce zai taɓar gaza ce zai yi tabargaza to kaga mu ba mu yadda addinin mu ya zama tabargaza ba dan tabargaza ba wani mutumin <laughs> arziki bane ko auren ko aure aka zo nema wajen ka kace kace yaya yake aka ce ai dan tabargaza ne ce ka ina ba zai yiwu ba to kuma ya zama dan tabargaza shi zai ya maka addinin ka shi za ka rike addinin ka daga wajensa kaga tabargaza za ka rike ba addini ba to wannan yana daga cikin aƙidar shi'a fifita a imma ɗinsu akan annabawa duka suna ga annabawa dole su zama su kuma Allah ya riki alkawari daga wajen annabawa abinda zai nuna maka shirman wannan aƙidar da ƙaryarta abu na farko idan har ya zama akwai wannan ya kamata a ce alƙur'ani ya fito ƙarar ya faɗa yadda aka faɗi na annabi sallallahu alaihi wasallama wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'akum kaga ba agwama mana shi da wani ba to inda a ce akwai wannan ya kamata a faɗa ya aka yi alqur'ani bai fito ya faɗa ba sai ku kuka faɗa wala qad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma kace ana nufin an karbi alkawarin sa yayi imani da wilayati ali in ka ce haka wani kuma ya zo ce a'a wilayar imam ɗinsa shi kuma ake nufi kai yaya da shi tunda kai ma ba a rubuta na naka ɓaro-ɓaro a cikin ayar ba bai wa Allah maɗauke sarki yana nufin a yi imani da wilayata ali kuma ya ki faɗa kuma a kama mutum da wani laifi kan yaƙin imani haka babu inda alkur'ani ya sarraha da wannan na ɗaya kenan na biyu babu wani littafi cikin littattafan da Allah ya saukar samawiyai da muka samu burbushin wannan bayanin babu wani littafi yanzu kaga littafin littafin taura da linjila wato old testament da, da new testament zaka samu akwai duk da yadda suka canza shi akwai burbushi na nuni zuwa ga annabcin annabi sallallahu alaihi wanda su ne irin su da suka yi ta amfani da shi wajen musulunta da kiristoci inda aka yi ishara aka fito aka nuna bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk da canje-canjen da suka yi da goge-gogen da aka yi amma har zuwa yanzu ana samun burbushi na wannan na wannan mu'jiza din to in har da da gaske ne akwai maganar sayyidina ali ita ba sai a samu ta tunda ai maganar sayyidina ali ba ta zama musu matsala ba to har sun tunda har sun kasa goge na annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka suka goge na ali gaba daya babu wannan sannan alqur'ani abin da yake nuna mana na uku kenan alqur'ani abin da yake nuna mana shine Allah ya aiko annabawa duka da tauhidi ne abinda aka aiko su da shi shine an aiko su da su yada tauhidi alkawarin da aka karba a wajen su wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko in ji Allah ya ce face mun masa wa'ayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni don haka ku bauta mu ولقد بعثنا في كل أمة rasulan an ibudullah wa jitanibu tagut kowace al'umma Allah ce mun aika mata da manzo na cewa ku bauta wa Allah ku nisanci dagutu annabawa da Allah ya jero annabi hud annabi annabi annabi lut annabi shu'aib annabi waɗanda Allah ya jero a cikin surati hud duk gaba ɗaya abinda suke cewa ne ibudullah malakum min ilahin gairu. ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta da gaskiya sai shi wannan shi da abin da duk suka haɗa baki suke faɗa babu inda wani annabi ya ce ku bauta wa Allah kuma ku yi imani da imamatu Ali ya za a yi a ce sun yaɗa wannan ko an riki wannan alkawari daga wajensu sun yaɗa sannan kuma alkur'ani ya yi biris ya ƙi gaya mana sai ya gaya mana wani bangare guda ɗaya kaga wannan yana nuna cewa wata magana ce ta karya mara tushe mara asali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika sahabbansa garuruwa su je su yi da'awa zuwa ga Allah babu wanda aka ce idan ka je ka yi da'awa zuwa ga Allah shahadatu Allah ila illallah kuma ka gaya musu imamatu ali babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ya gaya wa mu'adh ibn jabal falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ko shahadatu Allah ilaha illallah ya zama farkon abin da zaka kirawo su da gare shi shine shahadatu Allah ilaha illallah fa inhum ajabuka lidhalika فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم in sun yi maka da'a sun karbi abin da ka zo musu da shi to ka gaya musu Allah ya farlanta musu salloli biyar in sun ansa ka gaya musu Allah madaukakin sarki ya farlanta musu zakka kaga duk babu maganar imamatu ali annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi ba a aiko shi yazo ya faɗi imamatu ali don abin da yake cewa shine ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu shi ma kansa abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi kenan to kaga wani ya zo ya ce annabawa duka an dora musu nauyin su yi imani da sayyidina ali sannan kuma a ce waɗanda suka yi imani da sayyidina ali sune ulul azmi minar rusul su suka yadda suka rike wannan alkawarin amma ghairu ulul azmi kamar irin su annabi adam ba su riƙe wannan alkawarin ba me wannan yake nunawa abinda wannan yake nuna cewa 'yan shi'a sun fi annabawan da ba ulul azmi ba tunda su sun riƙe ko ba haka ba su suna da awar sun riƙe wannan alkawarin na cewa ali shine imam da nabi sallallahu alaihi wasallama ulul azmi cikin annaba su kadai suka riƙe duk sauran annabawan da ba ulul azmi ba kaga dan shi'a yana ganin ya fi su in ma bai faɗi haka ba to haka karantar wadda aka ɗora shi akai take nunawa to wannan kawai ya isa sa tsika jikinka ka tashi ka dubi yadda kake miskini kana cikin laifuffuka safe da yamma kuma kawai saboda ka shiga shi'a wani ya zo ya ce ai kafa annabawa kuma ka amince da wannan magana ba za ta yiwu ba to wanda zai aiwatar da hankalinsa a inda ya dace to zai fahimci cewa da'awar shi'a da ake yi ba ta da kyau sannan a har ila yau baya daga cikin wato hikimar ubangiji ko adalcin ubangiji ya tilasta ka kai imani da wani shugaba ka yadda kai mabiyinsa ne a yi imani da shi ba annabi bane ba wani bane alhalin baya baya baya baya shugabantar ka annabawa su aka ce mai imani da su a matsayin su na annabawa amma shugaban mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi bike wa da'a har alkiyama tashi dole kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a domin yana nan a matsayin shugaban ka sawa'un yana tare da mu ko ba cikin ko ba tare da mu sawan banda shi babu wani wanda aka ce a yi imani da shi a matsayin shugaba ne da za a yi masa da'a an ki ko an su imam ne musamman ma mutumin da ba a halicce shi ba a lokacin da ake magana a lokacin da ake annaba Allah ko annaba ba a ma halicce eh, Ali ba radiyallahu anhu ba a halicce shi ba ta yaya za a rike alkawari daga wajen su su zo su yi imani da imamarsa kuma har a kama su da laifi na cewa ba su yi imani da shi ba tare da cewa ma ba a halicce shi ba ba kuma annabi ba ne daga cikin annabawan Allah kamar manzo sallallahu alaihi wa sallama da yau mutum zai wanda aka haifa a cikin musulunci ko aka haifa ya musulunta ya zo bai san abubakar da umar da usman ba wato gabanin shugabancin abubakar da umar da usman da ali bai san da ba za su yi shugabanci ba har allah ya karɓi ransa sai allah ya tashe shi ya tambaye shi ya aka yi baka imani da khilafati abubakar da umar ba a lokacin babu su to don haka wannan magana magana ce wacce take ba ta da tushe amma dai idan har ka fahimci akwai ta to ba za abin ba zai daure maka kai ba idan wani ya zo ya ce maka inna min shi'atihi ana nufin annabi ibrahim dan shi'ar sayyidina ali ne annabi ibrahim alayhi salam imamul anbiya ne shugaban annabawa ne sannan abul anbiya ne ubangiji ya sanya annabci wato daga zurriyarsa wajen Allah fi zurriyatihi kitaba a nubuwata wal kitab mun sanya annabci da da da littafi a cikin zurriyarsa annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya annaba banu isra'il duk suna tukewa gare shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba nasabarsa tana tukewa ga annabi ibrahim alaihi salam shi yasa ake masa laqabi da abul anbiya haka shine mutum na biyu cikin annabawa a matsayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shine khalilur rahman shi kadai wato cikin annabawa banda annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya samu wannan matsayi na kulla sai kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama zaka shine abul anbiya shine imamul anbiya jagoran annabawa duka kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa idhibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah ya ce wa idhibtala ibrahim rabbuhu ka tana lokacin da ubangijinka ya jarrabi annabi ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi fa hunna ya cika waɗannan kalmomi wato ya ci wannan jarabawa Ƙala sai ubangiji yace inni ja'iluka lin-nasi imama ni mai sanya ka shugaba ne ga mutane Ƙala sai yace wa min zurriyati haka nan daga cikin zurriyata su ma wato su. Ƙala la yanalu ahdi zalimin sai Allah yace ahdi alkawarina ba zai samu ba zai samu azzalimai ba wato ba zai samu ga azzalimai ba ba zai shafe su ba to ita ma wannan aya tana daga cikin ayoyin da shi'a suka yi garkuwa da ita a cikin abubuwa guda biyu abu na farko shine wanda muka faɗa wato bayan bayan sun yi gazar cewa a imma sun fi annabawa sai suka ce domin ga annabi ibrahim alaihi salam shi ma imama ya tambaya bai ce a bashi Allah cewa inni ja'iluka lin-nasi imama bai ce nabiyan ba wanda yake nuna imam ya fa annabi a wancan satin wani ya rubuto tambaya irin wannan da lokaci bai da dama na ansa ba ya ce wasu daga cikin shi'a sun ce a imma sun fi annabawa saboda Allah ya ce قال إني جائلك imama إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين to bayan an yi tabargazar wannan ayar ita ake so ta goyi bayan tabargazar abu na biyu cewa wannan aya har ila yau tana nuna ismatul a'imma cewa eh, eh, limaman shi'a goma sha biyu mai ne waɗanda ba sa sabo ba sa kuskure ba sa rabkanwa duk abin da ya fito daga bakin bakinsu gaskiya ce daidai ne kuma dole a yi koyi da su cikin wannan abu suka ce waɗanda duk suka karɓi shugabanci gabaninsu ko bayansu to azzalibai ne don haka su ba su canci shugabanci ba wato waɗanda abubuwa guda biyu suna daga cikin abin da shi'a suka yi hujja da wannan aya a kansu abu na farko shine wanda muka faɗa ɗazu cewa annabi ibrahim salam ya nemi imama wanda take nuna cewa ta fi matsayin imam ya fi matsayin annabi to kaga wannan wato makurar jahilci kenan kana neman kurewa a jahilci kaiwa magariyar tuke to ka samu wannan magana ka kai karshe domin inda shi mai wannan magana yana jin larabci imam shine jagora jagoranci hawa hawa ne ko ba haka ba jagoranci hawa hawa ne akwai wanda jagorancinsa na kwata-kwata ne duniya da lahira imam ne duniya da lahira kamar annabi sallallahu alaihi wasallam imam ne duniya ga lahira kuma jagorancinsa na gaskiya ne ba na kafirci ba ne ba na zalunci ba ne jagoranci ne na dole ka yi masa da'a idan ba ka yi masa da'a ba to ka gama kaɗewa ka gama tambatsewa a rayuwa kaga jagorancinsa jagoranci ne na koli da babu sama da shi duk annabawa suna ƙarƙashinsa Shi ne shugabansu kaga jagorancinsa ya ɗara na kowa sannan jagorancin sauran annabawa su ma dukkansu a imma ne jagorori ne sannan a yi ta samun jagorori jagorori irin jagorancinsu abubakar umar usman duk jagoranci ne jagorancin abubakar da umar bai kai jagorancin annabi ba su ma dole su yi koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su a kai haka nan waɗanda za su zo bayan su su kuma dole su yi koyi da su iqtadu bil ladaini min ba'di abubakar wa abubakar wa umar nabi ce ku yi koyi da waɗanda za su zo na abubakar da umar kaga waɗanda za su zo bayansa bayan su dole su yi koyi da su shi yasa yana daga cikin sharuɗan da aka gicciya wa usman radiyallahu ta'ala anhu lokacin da za a ɗora masa nauyin al'umma cewa zai yi bi ta farki irin na abubakar da umar wajen jagoranci kaga jagorancin sa bai kai nasu ba jagorancin sa bai kai nasu ba to haka za a yi tattahowa har a zo kan jagora na sallah liman shi ma ba imam ake ce masa ba to kaga kalmar imam tana nufin jagora jagorancin nan zai iya zama na gaskiya kamar waɗannan da muka ambata zai iya zama jagoranci ne na barna amma dai yana jagorancin wasu mabarnata a ƙarƙashinsa sunan shi shi ma imam aluga baka isa ka canza masa wannan suna ba tunda Allah yana cewa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum فقاتلوا أئمة الكفر إنهم la إيمان لهم لعلهم ينتهون kaga yace a immatal kufri kaga ashe a kafirci ma akwai imam ba ma ɗaya ba akwai a imma Allah ce ku yaƙi a immatal kufri innahum la aymana lahum ba su da riƙon alkawari kaga ubangiji ya ya kirawo su a imma haka nan fir'auna da mutanensa ubangiji ya kirawo su a imma wajen Allah minhu a immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya wa yawm al-qiyamati hum min al haka ubangiji ya kirawo al-qur'auna da jama'arsa da magoya bayansa waɗanda Allah ya halaka sai ya kirawo su a imma limamai kaga ashe a imma imama din ana samun ta cikin kafirci akwai limaman kafirci a fir'auna da mutanensa limamai ne amma na kafirci haka ita kalmar imam tana nufin shugaba wanda zai yi jagoranci wannan kuma imama ubangiji ya sanya ta cikin a cikin banu isra'il ubangiji ya sanya ta cikin banu isra'il ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولا تكن في مرية من, من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وبنجي يكراو يسكي يا سن بنو إسرائيل سوزما أئمة yace mun bawa annabi Musa littafi fala takun fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani isra'il mun bawa annabi Musa littafi kada ka zamo mai shakka wajen haduwa min liqa'ihi daga haduwarka da, ubangijinka sannan yace waja'alnahu hudan li bani isra'il sannan muka sanya shi shiriya ga banu isra'il sai yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu muka sanya daga cikin su muka sanya wasu a imma kaga a cikin banu isra'ila an samu a imma cikin mabiya annabi Musa alaihi salam kaga kenan imama din ana nufin jagoranci kamar yadda annabi sallallahu ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da da su banu isra'il wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون yake yi dan muna ga banu isra'il mu kaga a cikin banu isra'ila ya sanya a da yawa saboda a imma imam ana nufin jagora shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira annabi Ibrahim jagora kuma Allah madaukakin sarki ya yabi ibadun rahman ibadun rahman din ana nufin annabawa kaɗai ana nufin dukkan waɗanda Allah ya sifanta a cikin waɗannan ayoyi ibadun rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha ba al-jahil jahiluna qalu salama da يبيتون لربهم سجدا وقياما waɗannan da aka sifanta a cikin a cikin waɗannan ayu da waɗannan sifofi Allah ya faɗi irin addu'a da suke yi ya faɗe ta kuma a siga ta yabo ba siga ta suka ba والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما yace suna addu'a suna cewa ya ubangiji ka bamu daga min a hablana min azwajina kai mana kyauta daga abin da matanmu wa zurriyatina da zurriyanmu ƴaƴanmu qurrata a'yunin abinda zai zai faranta mana rai wa ja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu abun koyi ga masu tsoron Allah a nan kana nufin Allah ya baka kenan wata wani matsayi da yafi na annaba kenan Allah ya yaba mutanen da suke addu'a suna cewa a ba su matsayin da yafi annaba kaga ba wanda zai faɗi wannan sai mahaukaci abinda ayat take nufi ka sanya mu a mahallin waɗanda za a zama ana koyi da su ana ganin abin kirki tare da su ana koyi da su shi ne ma'anar imama din imama ce fiddini domin imama iri biyu ce akwai imama shugabanci wanda za ka yi ka sa abi ka tilas wato imama bisaifi wal quwwati wa sultan ka zama kana da ƙarfi kana da gwamnati kana da jama'a kana da sojoji tilas a yi maka biyayya wannan sunan shi shima imam wanda zai sa tilas a yi masa biyayya da ƙarfinsa zai iya zama mutum ne mai gaskiya zai iya zama kuma mara gaskiya kuma sunan shi imam sannan akwai imama fiddi wanda zake abin koyi ne gurin mutane yu'allimun nas alkhaira yana koyar da mutane alkhairi wa yaqtadi nasu bihi mutane na koyi da shi don haka a bisa wannan dukkan wani malami na kwarai to imam ne domin zai karantar da mutane alkhairi sannan ko mutane za su rika koyi da ɗabi'unsa na kwarai kaga imama kenan tana zama biyu akwai imama ta ƙarfi wadda za a yi koyi da kai tilas ko an ko an so saboda mulkin ka saboda sultan ɗinka ko kuma imama wanda za a yi koyi da kai saboda alkhairin da ake gani tattare da kai kai kuma kana koyar da mutane wannan alkhairi din to wannan su ne abinda alkur'ani ya nuna su ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya kira ulil amri ya yi wallazi na amanu a Allah wa a rasula wa ulil amri minkum ulil amri minkum din su ne waɗanda suke da imama bil quwwati was sultan ko kuma imama bid din wanda suke malamai ko kuma masu mulki a hannu to nan da ubangiji ya ce in ne ja'iluka lin-nasi imaman yana nufin jagora wanda zai koyar da mutane alkhairi jagorancin nan nasa kuma ya yi shi ne da annabci kaga babu maganar fifita imam akan annabi a cikin ayar sannan da suka ce wannan ayar tana nufin imam ma'asumi ne wanda wanda duk zai zama imam sai ya zama ma'asumi na farko dai kaga ayar tana magana a wasu malamai sun fassara la yanalu ahdi ahdi din nan sun fassara sa da nubuwa la yanalu ahdi ay nubuwati ba wanda zai samu annabci wasu suka fassara shi da cewa sakamakon gidan lahira wato sakamakon aljanna babu wanda zai same shi sai wanda ba azzalimi ba wanda yake azzalimi Allah ya la'ance shi ala la'natullahi ala ala zalimi ala la'natullahi ala zalimi ubangiji ya la'anci azzalimai wasu suka ce saboda ana nufin ahadi anan ana nufin wato samun rabo na lahira babu wanda zai same shi sai wanda yake ba azzalimi ba sannan azzalimi anan su suna cewa ai azzalimi ana nufin wanda bai taba cutar kansa ba bai taba cutar wani ba suka ce sayyidina ali shi kadai ne wanda bai cuci kansa ba yayi sujjada ga gunki bai taba kuma cutar wani ba don haka shi tun tashin sama shi musulmi ne sabanin abubakar sabanin umar sabanin usman su musulunta su kai don haka su alzalimai ne wani irin hauka ne wannan yanzu shin kaddara ma da can su sun yi jada ga gunki ko sun yi shirka kafin su musulunta idan sun musulunta sai wannan shirka ta yi ta su fi lai yanzu duk wanda ya tuba Allah ba yana hankali masa abin da ya ba ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat daidai ne ka ci gaba da ce masa azzalimi bayan ya tuba in dai har za ka ce wa mutum azzalimi bayan ya tuba to annabi Musa ma sai ka kira shi azzalim dan shi yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim lokacin da ya laushi wannan bakin da ya mutu kaga cewa rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina faghfir li ka gafarta mu faghfara lahu Allah ya gafarta masa to da yace na zalunci kansa a gafarta min Allah ya ce ya gafarta masa kaga ubangiji ya yarda cewa ya zalunci kansa amma ya gafarta masa to bisa yadda suke cewa duk wanda ya taba yin shirka azzalimi ne bai kamata ya zama shugaba ba ko wanda ya taba zama azzalimi ko ga kansa ko ga wani bai kamata wato za a ci gaba da kiran shi azzalimi kaga bisa wannan magana za su kira annabi Musa azzalimi ba sai su faɗa miji in ba haka ba su warware maganar su sannan annabi yunus alaihi salam wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi wa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wannan ba annabi yunus bane ba annabin Allah bane zaka ce masa zalimi dan ya ce inni kuntu inni kuntu na kasance yanzu ya tuba ubangiji ya karbi tubansa ya tsirar da shi ya ɗaukaka shi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tufaddiluni ala akhi yunus ibn matta kada ku nemi fifita daga dan uwana yunus ibn matta malamai suka ce ana nufin kada ku fifita annabi sallallahu alaihi wasallama da niyyar ku ci zarafin annabi yunus wato fifita wanda za ku yi wacce a cikinta za a fahimci kuna kuna kuna sukan annabi yunus ne ita annabi ya hana amma fifikonsa akan sauran annaba don allah ya gaya mana ya nuna masa ya nuna masa cewa ya zama kamar sauran annabawa ya rika hakuri kai ya zama kamar annabi Yunus wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdub kaga Allah ya ce kai kai hakuri da hukuncin ubangijinka wa la takun ka sahibil hut kaga kina yana da fifiko akan sahibil hut ma abocin kifi shine annabi Yunus to amma duk da haka annabi ya hana a fifita shi fifita wadda za ta haifar da sukan annabi yunus alaihi salam to kaga a bisa wancan magana ta shi'a annabi yunus zaka ce masa azzalimi saboda ya taba cewa inni kuntu min azzalimina ai duk wanda ya abu ya tuba shikenan wannan abun ba a kawo shi a cikin lissafi matukar ya tuba ya daina shi da wanda bai ba duk ɗaya ne al-islamu ya jubbu ma qablahu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi a baya musulunci na na gogewa ka duba lokacin da mutanen annabi shu'aib suka suka nemi eh, annabi shu'aib alaihi salam da shi da jama'arsa sai sun koma eh, ga addinin su na farko bayan sun shirya sun gane cewa na addinin ba gaskiya bane amma sai suka ce sai kun dawo قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna tarihin qad iftarayna 'ala allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da in najjana allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين kaga annabi shu'aib alaihi salam yake da mutanensa suka ce ya shu'aib قال الذين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا sai mun kore ka ya shu'aibu da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai daga alƙaryar nan tamu wato sai mun kore ka au da ka'udunna fi millatina ko ku dawo mu ci gaba da abin da da ake yi qala awalau kunna karihin ko da ba mu san abin da kuke yi qad iftaraina ala allahi kadiban mun yi wa Allah mun yi wa Allah ƙarya mun kage ƙarya mun jingina Allah in udna fi millatikum in muka koma cikin addinin <coughs> kaga yana nufin cewa sun bashi ba za su koma ba shin da sun taɓa yi yanzu ba za su koma ba ya zama laifi za a ci gaba da kiransu akan suna akan cewa su azzalimai ne da can sun sun yi abin nan sun taba zama a cikin addinin su kaga wannan wanda yake mai hankali mai tunani ba zai irin wannan magana ba Allah yana gaya mana annaba duka an gaya musa wa qala al-mala'u alladhina wa alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina sai mun fitar da ku da kasar mu ko ku dawo addinin mu saboda kasancewar da mutum ya taba yin abu sai ya tuba ba shi yake nuna ya nakasa ba ta yiwu a samu wani wanda bai taba yin irin wannan laifin ba amma bai kai shi ba bai kai shi daraja bai kai shi martaba a gurin Allah ba yanzu sahabban farko almuhajiruna wal ansar as-sabiquna al-awwaluna din da Allah ya faɗa irin su Abubakar Umar Usman da su Ali din da su Abu Ubaida ibn al-Jarrah da su Sa'ad ibn Abi Waqqas da su Abdurrahman ibn Auf da su Talha ibn Ubaidillah da su Sa'id ibn Zaid waɗannan gaba ɗaya waɗanda suka yi imani tun a farko wanda da can suna cikin wani abu na shirka daga baya suka yi imani shin ba su ɗara waɗanda za su zo daga baya su yi imani ba duk da cewa wanda zai zo daga baya watakila ma 'ya'yansu ne ba su san ma wani abu shirka ba an haife su a musulunci ko kamar mu da yawancinmu dukanmu dukan ma an bace dukanmu ba a cikin musulunci aka haife mu sai mu fi su ko ɗaya ba wanda zai faɗi wannan Allah cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kaga ubangiji sai ya fifita waɗancan na farko da waɗanda za su zo daga baya duk da za a sa su aljanna gaba ɗaya in sun bi Allah to amma na farko din nan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu aka yi kitali da su sun fi waɗanda za su zo daga baya saboda haka ashe kasancewar wani ya taba yin laifi ko an taba tsintarsa a cikin laifi ya tuba ba shi zai nuna kuma ana tuhumarsa da wannan laifin ba za a kuma iya kiran sama mai wannan laifin yanzu da kana bacci sai ka farka sai a ci gaba da ce maka mai bacci a ci gaba da ce ma mai bacci saboda da zo aka tashe ka daga bacci ka zama mai bacci to dan me ba za ka zama farkakke ba ai kafin kai baccin a farkake o kana tafiya sai ka zauna sai a ci gaba da ce ma mai tafiya ko kana zaune sai kai tafiya sai a cika barci ma mai zaunar ne suna kaga ba duk abin da kake ciki da shi ake simanta ka ba za a simanta ka da wani abin da ka bar shi ba wannan shine hankali don haka waɗanda suka yi wani abu daga baya suka tuba to suna iya zuwa su fi wanda ma ba su yin aikin ba akwai wanda watakila tantirin fasiki ne shiɗani ne macuci ne Allah ya shirye shi lokaci guda ya zo ya rike addini rikewa gangan har ma ya fi wanda da can bai can yana yana tare da wannan addini mutum nawa ne yake shigowa musulmi sabo amma ya zo ya rike addinin sama da tsohon musulmi shi kenan sai a ci gaba da fifita tsoho saboda shi sabo ne ko da ko yana da abin da wancan baya da shi kaga wannan duk ya saba wa tunani ma na hankali saboda haka ko da ma za a fahimci cewa la yanalu adi zalimina ana nufin azzalimai ba za su samu wannan abun ba ba ana nufin waɗanda suke ko da imamar ake nufi ko da ana nufin imama din shugabancin irin wanda suke magana ayar ba za ta nuna cewa sayyidina abubakar ba zai samu ba ko umar ba zai samu ba ko usman ba zai samu ba saboda datan sun yi shirka kafin su musulunta wannan ba wanda zai faɗi wannan sai wanda yake wato ya samu tabuwa sannan abu na gaba dan mutum an ce ba azzalimi ba ne shin yana nuna shi masumi ne daga an ce wane ba azzalimi ba ne yana nufin wane masumi ne ba alaƙa nafiyu zulmi abinda yake nuna shine isbatul adl wane adali ne kasancewar wane adali ne ba shi ke nuna ba kuskure ba ba shi yake nuna masumi ba ne ba shi yake nuna wani lokaci ba zai iya tuntube ba abin da yake nufi shine yana nuna wannan mutum galibin lokutansa da ayyukansa duk da'a ne ga Allah ba za ka sifanta shi da azalibi ba shine abin da kawai yake nufi haka ayar ba ta da alaka da maganar isma har a ce tana nufin cewa duk waɗanda suke a imma dole su zama masumai Allah yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushriki Allah ce lalle annabi Ibrahim ya kasance ummatan ummatan umma shine jagora shugaba imam wanda ake yi wa biyayya ake yi wa da'a qanitan mutiul khashi mai da'a mai kankantar da kai ga Allah hanifan wanda yake karkacewa karkacewa shirka zuwa ga ga tauhidi wa lam yakun minal mushrikin baya daga cikin masu shirka Allah ce shakiran li an'umihi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبنجي شاكرا لأنعمه شيء mai gode wa imomin Allah ne da ya masa ijtabahu ubangiji ya zabe shi wa hadahu ila siratul mustaqim ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici Allah ce wa hasana mun ba shi kyakkyawa a nan duniya ya zan annabi ne mai da'a mai biyayya wanda ake ambatan shi da kyakkyawan ambato wa inna fil akhirati lamina salihin kuma a ranar lahira yana cikin mutane na gargaru thumma auhayna ilayka sannan sai muka yi maka wahayi ya rasulullah an ittabi millata ibrahim hanifan ka bi addinin annabi ibrahim hanifan kana mai karkacewa shirka wa ma kana minal mushrikin ko yana mai karkacewa shirka wa ma kana minal mushrikin baya daga cikin mushrikai kaga Allah ya sanya annabi Ibrahim umma umma alqur'ani ta zo da ma'anoni daban-daban ta zo da ma'ana wajen hudu umma akan yi amfani da kalmar umma ana nufin alburhatu min zaman wani dan lokaci kamar yadda Allah yake cewa wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma la yaquluna ma yahbisuhum ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haka bihim ma kanu bihi Allah yake cewa in akharna anhum azaba ila ummati idan muka jinkirta musu azaba zuwa na wani dan lokaci la da za su rika cewa ma yahbisu me ya hana azabar ta sauka ala yawma yatihim laysa masrufan anhum ranar da azabar za ta zo musu to babu abin da zai kawar da wannan azabar wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un abinda suke izgili da shi shi zai auka musu kaga anan kalmar umma ta zo da ma'anar al-burhatu min zaman wani dan lokaci وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذي نجا منهما سي وند يسير لك cikin mutanen nan biyu yan kurkuku da suka gaya wa annabi Yusuf alaihi salam mafarkin wanda ya tsira wadda kara ba'da ummati ya tuna da maganar annabi Yusuf da yace uzkurni inda rabbi ka ambace ni wajen shugabanka mai gidanka sai ya manta to bayan ya tuna ya ji mafarkin sarki faddakara ba'da ummatin ashahid da ummatin bayan wani lokaci kaga umma tana zuwa bi ma'ana alburhatu min zaman wani dan lokaci haka nan umma tana nufin jama'a wanda suka haɗu akan wani abu guda ɗaya kamar da Allah yake faɗa game da annabi Musa walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun Waje da alaihi ummatan minan nas yasqut kaga umma anan tana nufin wasu jama'a da suka tattaru akan wani aiki iri daya lokacin da yazo daidai ruwan madiyana sai ya samu wata umma wato wasu jama'a na mutane suna shayar da abin ababen hawan su ko suna ibar ruwan da za su sha kaga nan umma tana nufin jama'a wa anna ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun sannan umma tana zuwa bi ma'ana ash tana nufin bi ma'ana addini tana zuwa da ma'anar shari'a ko wani addini ko wata al'ada da wasu mutane suke bi inna wajanna aba'ana ala wa kaga umma anan yana nufin almilla mun samu iyayen mu kan wannan addini mun same su kan wannan tabarki kan wannan al'ada kaga umma kenan sannan tana zuwa bi ma'ana al-imam shugaba jagora wanda yake muallimun nas alkhair kamar yadda ibnu abbas da sauran malaman tafsiri suka fassara ummatan ay yu'allimu an-nas al-khair kuma sannan yuktada bihi fil yana koya wa mutane alkhairi sannan ana koyi da shi shine ma'anar umma kasancewar a lokacin da aka aiko shi shi kadai ne mumini shi kadai ne akan gaskiya duk waɗanda suke doron ƙasa a lokacin ba sa bin addininsa don kaga shi kadai ne umma shi yasa malamai suke cewa in ka zan akan gaskiya kai kadai to kai ne umma din ko da kai kadai ne kai al'umma ne wato kamar yadda ibn mas'ud yake cewa anta ummatan abinna anta ummatun wa in kunta wahdaka ala alhaq wato kai ne al'umma ko da kai kadai ka rike gaskiyar to kai ne al'umma ibn uyayna yana sifanta wani tabi'i abu hamza as-sukkari da cewa kana umma mutum ne shi kadai zai rike gaskiya ko da duk za a saba masa yace to umma ne don haka ita umma ba lalle ana nufin dandazon jama'a ba ba ana nufin taro ba ba ana nufin asawadul a'zam ba a duk wanda zai rike gaskiya to umma ne saboda duk mala'iku suna tare da shi duk mutanen kirki da aka taɓa a duniya suna tare da shi za ka ga umma ne ko da ko zai tsinci kansa shi kadai a ɗan tsagayen da ke a dan tsokokin da yake rayuwa shi umma ne haka Allah ya sifanta annabi Ibrahim da cewa umma ai imaman yu'allimu an-nas al bihi shi yasa Allah madaukakin sarki yayi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace an ittabi' millata Ibrahim hanifan ka bi addinin annabi Ibrahim wato kazan kana kan addinin annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim shine addinin da ya bara'a daga shirka addinin da babu shirka addinin da ya rike tauhidi yace sai an kadaita Allah shi kadai wannan shi ne millatu ibrahim shi yasa Allah yake cewa game da yake cikin suratul an'am qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin kace innani hadani rabbi ubangiji na ya shirye ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dinan qiyaman addini wanda yake daidaitacce millata ibrahim addinin annabi ibrahim alaihi salam saboda haka Allah ya masa wahayi da cewa ya bi addinin annabi Ibrahim wa makana kana minal mushrikin annabi Ibrahim baya daga cikin masu shirka yace wa kana annabi sallallahu alaihi wa wasallam yu'allimu ummatahu an yaqulu idha asbahu asbahna ala fitrati al-islam wa kalimati al-ikhlas wa din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana kana minal mushrikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da al'ummarsa cewa duk lokacin da suka tashi daga bacci da asuba wato da safe in suka tashi su ce asbahna ala fitratil islam mun waye gari bisa fitra ta musulunci wato as'alitta ta asali wacce bata gurbace ba wa kalimatul ikhlas da kalma ta ikhlasi ita ce kalmar shahada shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa dinina wa dinina wa dinina da addinin annabi sallallahu alaihi wasallama wa nabiyina Muhammad wa millati nabiyina Ibrahim da kuma addinin babanmu Ibrahim hanifan wanda ya karkace wa shirka musliman wanda yake musulmi ya miƙa wuya ga Allah wa ma kana minal mushriki da baya daga cikin mushrikai wa qala an-nabiy sallallahu alaihi ala inni utitu al-kitaba wa mithluhu ma'ahu yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle an bani littafi shine alqur'ani wa mislahu da wani abu kwatankwacin sa ma'ahu tare da shi menene wannan abun kwatankwacin sa tare da shi shine sunna sunna tare take da alqur'ani ba sa rabuwa in kana son ka zama shiryayye miƙaƙƙe wanda kake kan gaskiya kake mai son annabi na gaskiya to ka riƙe alqur'ani da sunna ba za ka raba su ba dole ka rike alqur'ani dole ka rike sunna shi ma shi ita ma sunna wahayi ce kamar yadda muka yi bayani a baya kamar alqur'ani da alqur'ani yake wahayi fala ulfiyanna fala ulfiyanna rajulan shab'ana ala arikatihi يقول بيننا وبينكم بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه annabi ya ce fala na rajula kada in kuskura in samu wani mutum shab'ana ala arikatihi ya ci ya koshi ya cika cikinsa tatal ya zauna akan gadansa ko akan kujerarsa ya ƙulu yana cewa bainana wa kuma hadha alquran abin da ke tsakaninmu da ku wato abin da zai yi hukunci tsakaninmu da ku alqur'ani kawai fama wajen na min halalin halalna abin da muka samu alqur'ani ya halatta mu ma za mu halatta wa ma wajanna fi min haramin haramna abinda muka samu ya haramta mu ma za mu haramta wato shi ba ruwansa da sunna ko menene alqur'ani kawai zai dauko in ya samu alqur'ani ya ce haram ne ya yadda haram ne in alqur'ani bai ce haram bane ko sunna ta ce haram ne shi bai yadda ba <coughs> ko da alqur'ani bai yi maganar abin ba in alqur'ani ya ce halal ne to halal ne ko da kuwa sunna za ta zo ta yi bayanin wannan abin ko ta zo ta soke wannan hukuncin shi bai yadda ba ma wajadna fihi min halalin halalna wa ma wajadna fihi min haramin haramna kaga waɗannan sune yau da ake cewa wato ɗan alqur'ani zalla kuma abin takaici ɗin ba san komai alqur'anin ba hatta tilawa su ma ba tajwidi suke yi ba ai kaga ba ma daidai suke karanta ba ba sa ba shi haƙƙin saka bayan da aka sauka ai qur'anin arabiyya amma kana karanta shi da harshe na gardawa kawai haka ba za ka ce kana karanta alkur'ani yadda aka saukar da shi ba baka kuma yi kokari ka koya ba sannan aka zo fassara alkur'anin baka sanya za ka fassara shi ba wa ya kabe dole a idiyahun ka ce suna kabalu ko ka rika ba wa mutane surkulle kana cewa wai wai wai wa ka abin nan wa kana qaba qausaini aw adna ce qaba qausaini maganin qaba ka ba mutane sai an ce qaba qausaini ko an kawo yaro yana fitsarin kwance ka ce a rubuta masa zarni wa man khalaqtu wahida saboda je da zarni ko mace za ta haihu mace za ta haihu ka ce ka ce ka ce a je a rubuta mata ya kuruju min bai da sulub a tsaya nan wani dan zai faɗo sulub to bai alaka da wannan sulub din na namiji ma ake ba mace ba ko ka ce ah, maganin kunama abu san kab wai sai ta kame to kaga wanda yake da irin wannan bai ma san da alqur'anin ba bai ma san da alqur'anin ba kuma shine zai zo ana rigima da shi wai fa bi ayi hadisin ba da huyu minun da wani hadisi za ku yadda ba alqur'ani to kai da alqur'ani hadisi ne kenan shine mana kai da alqur'ani hadisi ne afa bi hadha alhadisi antum antum mudhinun kaga alqur'ani shi kansa hadith ne ma'ana abin da ake nufi hadith shine zance bayan alqur'ani ya zo muku daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da wannan alqur'ani ya zo da shari'a to kuma wani abu ne kuke nema bayan wannan shari'a da annabi ya zo da ita cikin shari'a da alqur'ani ya zo da ita akwai cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana me ma'anar uswatun hasana ku yi koyi da manzo Allah a koyi in aka ce kai koyi shine ka ga me yake faɗa ka faɗa me yake aikatawa ka aikata ba shine koyi ba wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa in tuti'uhu tahtadu kaga ya nuna shiriyar ka ba za ta yi ba sai kai masa da'a sai ka rike abin da yazo da shi to wannan shine hadisin da Allah ya ce ka rike sai ka ce ba za ka rike shi ba don ko ba za ka yadda da abin da manzo ya zo da shi ba annabi bai zo da wani abu nashi na kansa ba duk abin da zo da shi daga Allah ne walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin annabi bai gina wani abu da kashin kansa ba ya je ce mutane ga shari'a ni yadda nake son ta ba qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi illa ma yuha ilay ce ba zai yiwu ba in canza alqur'ani kawai dan kashin kaina kawai in shaki iska in canza alqur'ani idan haka nake ganin ana bukata ba zan yi ba haka annabi duk abin da ya faɗa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi kaga abin nan da ake cewa ka yarda da shi sunna ce ta annabi ita ma wahayi ce ba wai shi ya kirkira yayi gaban kansa ya faɗa ya ce haka Allah yake so ba annabi ya sake cewa ba ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu mala yace fa hadha alhadith muwafiqun li kitabillah wannan hadisi ya dace da abin da alqur'ani yazo da shi fa inna allaha dhakara fi kitabihi annahu sallallahu alaihi wasallam yatlu alkitaba wal hikma alƙur'ani ya ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani da hikima wa hiya allati utiyaha ma alkitab hikiman nan ita ce abinda aka bashi tare da littafi wa qad amara Allah wa qad amara fi kitabihi bil i'tisam bi hablihi jami'a Allah yayi umarni cewa a yi riko da igiyarsa gaba daya umarni a cikin littafinsa da cewa a yi riko da igiyarsa gaba daya wani hana tafarruq wal ikhtilaf ya hana rarrabuwa da sassabani wa amara an nakuna shi'atan wahidan la shi'an mutafarriqin ya kuma umarce mu zama shi'a guda daya wato tun daga kan annaba duka an umarce mu zama abu daya kada mu zama shi'an wato shi'o'i daban-daban kai shi'ar Ali ne wancan shi'ar Muawiya ne wancan shi'ar Yazid ne wancan shi'ar waye ne Allah ya hana wannan to haka za mu dakata a nan sai karo na gaba insha Allah muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya bi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله ومن سار على خطاه ودعوته إلى يوم الدين zan ansa waɗannan tambayoyi a gurguje duk da wasu suna buƙatar a ɗan tsawaita wajen bayanin su to amma saboda wata larura ba zan iya tsawaitawa ba don haka wani lokaci idan mun samu dama waɗanda suke buƙatar dogon bayanin ko karatu ya biyo ta kansu sai mu yi dogon bayanin a kansu wannan yana cewa shin yanzu dan allah malam za ka ce manzo sallallahu alaihi wasallama bai naɗa wanda zai gaje shi ba ka duba muhimmancin shugabanci to a wannan ita ce hujjar baran karanta sauran tambayoyin sannan ya ce wanda ya bi wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi laifi wanda bai riki wannan shugaba wanda bai riki wannan shugaba ba to shi ya sani to na farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya ma'ana ya ce ga wani shugaba in bai haka ba to ba a fahimci muhimmancin shugabanci ba wannan ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi ya yi bayanin muhimmancin shugabanci ya sanar da sahabbansa muhimmancin shugabanci sanar da muhimmancin shugabanci ba shi yake nuna tilas sai ka shugabantar ba kuma tunda ne waɗanda kake tare da su ka karantar da su mahimmancin shugabancin to ka gama komai annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna mahimmancin shugabanci cewa kada mutum biyu su yi tafiya face akwai shugaba tsakaninsu sannan ya kula cewa waɗanda ya bari din tabbas ba za su zauna haka nan kara zuba ba dole za su samu shugaba don ya koyar da su wannan kuma haka ya faru ko da aka annabi ya rasu sai aka watse kowa ya kama gabansa aka shiga zaman doya da manja ai kaga ba haka bane da annabi sallallahu alaihi wasallam duniya aka yi ittifaki akan abubakar babu wani wanda ya ja akan shugabancin abubakar ko ya ɗau takobi akan cewa shi yanzu shi ya cancanta ya zama shugaba ba abubakar ba ko wanda aka ce ya yaɗa a murtadduna ba su suna jina ja ne da shugabancinsa ba a su suna ja ne da musuluncin duka su musulunci ne ba su yadda ba waɗancan da suka hana zakka su kuma zakka ce ba su yadda su bayar ba ba ta suka yi za su kafa tasu daular ba sai waɗanda suka ce su ma suna da nasu annabin kaga wannan da annabi suke ja ba da abubakar ba shi bai ce shi annabi bane haka an samu shugabanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa ya karantar da al'umma da haka sun san cewa tabbas annabi ya san cewa in ya bar duniya za a samu shugaba kuma haka ya faru an samu shugaba din haka kaga magana cewa annabi abin nan shu muhimmancin shugabanci muhimmancin shugabanci ba yana nuna sai ya nada musu ba wannan magana cewa an nada ali wani kuma sai ya ce abubakar aka nada to ya zaka yi da shi akwai hadisi cikin sahihain da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa aballahu wal mu'minuna illa ababakar lokacin da ya ce wa Aisha kirawo mun dan uwanki rubuta littafin da ba za a rigima ba bayan bayana sai ya ce aballahu daga baya sai ya fasa ya ce aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah da muminai ba wanda za su zaɓa sai abubakar kuma haka ya faru wato shi da kansa ya fahimci cewa ba za a saba akan abubakar ba kuma ba a saba ba ba a saba akan umar ba ba wani wanda ya fito ya ce shi zai kafa daularsa bai yadda da shugabancin umar ko akwai babu ba a yi yaƙi yaƙi tsakanin musulmi da musulmi saboda shugabanci zamanin sayyidina umar lokacin sayyidina usman duk an yi ittifaqi akan sa waɗanda suka fito daga baya wasu ƙauyawa ne suka fito su ma suna yin magana ne akan cewa an yi zalunci iri kaza iri kaza sai na ali da ya zo ya hawo mulki kusan rabin al'umma duk ba sa tare da shi aka yi ta yaki saboda haka kaga waɗancan din da kake so ka kira azzalumai su ne aka samu ittifaki akan shugabancin saboda haka babu dalilin da zai sa ka ce sai an samu nassi in an samu nassin to wanda wanda ba kai a gurin ka ba a samu nassin ba shi al'umma ta da kansa ko kuma al'umma duk ta halaka gaba daya tambayar ka ta biyu tana da alaka da ta farko wanda bai wanda ya bi wasiyar annabi yayi laifi in ka kawo wasiyar da ta tabbata cewa ga wasiyar nan babu laifi amma ina take ai wannan abinda ake kira al-musadara al-mazlum wato kai ihtijaji da muhallin niza' abinda nake ja da kai a kansa kuma ya zama shine hujjarka ai ba zai zama hujjarka in ce ka ce wannan zaki ne in ce a wannan dan taure ne me ya hujjarka na cewa zaki ne ka ce hujjata na cewa zaki ne saboda shi zaki kaga wannan shine malamai suke kira al-musadara alal matlub kai hujja da mahallin niza kamar yadda wani lauya ya tsaya zai kare wata ko wani wanda yake ake tuhuma ya ce ya shugaba mai alfarma na wannan kotu wannan abin tuhumar wato wanda nake yi wa lauya akwai hujjoji da dama waɗanda suke nuna shine akan gaskiya kuma ba mai laifi ba ne hujjata ta farko shi ba mai laifi ba ne hujjata ta biyu tuhumar da ake masa ba gaskiya ba ce hujjata ta uku waɗanda suke tuhumarsa su ne masu laifi hujjata ta hudu bayan waɗannan hujjoji ƙarfafa da na kawo ya shugaba shugaban kotu wannan yana nuna cewa wannan da ake tuhuma ba mai laifi ba ne wassalamu alaikum sai ya zauna to kaga wannan duk al musagara ala al-matlub kai hujja da mahallun niza ai duk waɗannan abubuwan su ake so ka kawo hujja a kansu za ka ce wanda ya bi wasiya ya yi laifi to ai wannan shi ne ake rigimar a sai wannan da yake cewa a littattafan sunna an ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aliyu kai a wuri na kamar matsayin annabi haruna ne a wajen annabi musa dan dai babu annabi a bayana ma'ana kenan ma'ana kenan da da wani annabi a bayansa da aliyu ne to tunda annabi sallallahu alaihi wasallama tunda tunda annabci ya kare sai khalifanci to kaga shi ya cancanta da wannan nassin wannan hadisi sahihi ne duk da cewa ya an dan canza lafazin ba aka lafazin yake ba karshe lokacin da annabi sallallahu alaihi zai fita yakin tabuka ya sanya ali ya zama ya tsaya ya kula da madina a lokacin na ali ya yi kuka cewa ya za a bar shi da yara da mata kawai da tsofaffi daga laƙaitattu bayan shi da ƙarfinsa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya lallashe shi ya ce da shi an minni bi manzilati haruna min musa sai ce illa annahu la nabiyya ba'd kaga illa annahu haka ya ce a ƙarshen hadisin shi kuma nan a wajen fassara sai ya ce dan dai babu annabi bayana kaga akwai bambanci tsakanin illa da dandai ga wanda yake jin larabci illa sai dai babu annabi a bayana kamar yadda shi ya fassara da a ce kana da abin nan da a ce akwai annabi kai annabi shi yasa ya ce illa abin nan dandai to ma hadisin ba ta haka ya ta illa annahu la nabiyya ba ba ta laula annahu akwai bambanci laula annahu shi yadda ya fassara shi tashi fassara in kuma da ita larabci za ta zama laula annahu la nabiyya ba shi kuma annabi ta illa annahu la nabiyya ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa a hadisin yadda duk masu hankali suka fahimta shine annabi Musa alaihi salam lokacin da zai tafi gana da ubangijinsa ya ce wa ɗan uwansa haruna wa qala akhi haruna khulufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila mufsidin ukhlufni fi qaumi ka zauna ka kula da, da jama'ata wannan shine abinda annabi annabi Musa ya gaya wa annabi Harun ko ba haka ba kaga ya bar shi tsaron al'ummar lokacin yana da rai ko ya ce kada ya bi hanyar mabarnata ya tsaya ya ga an yi daidai wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sayyidina ali shin akwai waɗanda ya dora akan sa banda shi ko shi kadai ne ya taba dora akan wannan matsayi eh da za a je yakin badar waye aka ba kula da madina ibnu ummi maktum ko lubaba ibn al-munzir sannan akwai fitar da annabi yayi aje ibnu ummi maktum wannan ba shine matsayin da ya aje ali akai ba cewa ukhlufni ne fi qaumi kaga wannan shine matsayin amma ba zai zama annabi ba wannan ba zai sa ya zama annabi ba kamar yadda annabi haruna ya zama annabi kuma annabtar annabi haruna annabta ce da ya same ta bayan musa ko tare da musa tare da musa kaga da khalifa ne shi ma sai ya zama khalifa tare da manzo Allah kuma dai ka ce bi manzilati haruna ana nufin matsayin su daya kawai annabci aka ture to sai ka ce tunda khalifanci shi zai samu sai ya zama khalifa tare da annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kai kuma a aqidar ka kana cewa khalifa ne bayan annabi ba tare da annabi ba amma shi annabi Musa ai annabi ne tare da annabi Musa kaga kai kiyasin khalifancinsa da annabcin annabi Musa wannan kiyasi ne da zai lusa maka aqida don zaka ce ah, sayyidina Ali khalifa ne tare da cewa ga manzo Allah na da rai kamar yadda annabi haruna yake annabi tare da annabi musa yana da rai sannan abu na uku annabi musa alaihi salam a annabi haruna ya riga annabi musa rasuwa ko ba haka bane kaga in aka ce shi zai zama ma'ana annabi haruna shine magajin annabi musa wannan yana nufin kenan annabi sayyidina ali shi zai gaji abin nan to kaga anan ka juya abin don a tarihi ko ba haka ya kasance ba don annabi Musa din annabi Harun din ya riga annabi Musa rasuwa kaga ashe ba magana ake bayan na mutu ka zama shugaba ba magana ce ta yanzu zan fita ka tsare min mutane na kuma haka ya faru ga Ali kuma haka ya faru ga wani ma amma in ka ce ana magana shugabanci bayan wafati to sai ka gaya mana yadda aka yi Haruna shi ya zama shugaba bayan annabi Musa ka gaya mana kaga ashe kenan nassin inda yayi daban kai inda kai daban da akwai bayanin da yake sama da haka sai dai ba na ce muku zan takaita wannan yana cewa mace ce mijinta ya sake ta da juna biyu sai ta yi bari bayan ya sake ta to malam ya idda ta take ta gama idda ta zara ta fitar da abin da yake cikin ta shi kenan wa ulatu ahmalin ajaluhunna an yadhana hamlahunna ko haihuwa ko bari duk da ne ɗora hannu akan kirji bayan ɗaukowa daga ruku'u ko sakin hannu wanne ne ya fi saɓani ne na malaman sunna babu wani nasi karara da ya ce a ɗora kamar yadda babu wani nasi karara da ya ce ka saki sai dai kawai malamai kowa yana hararo abin da ya hararo wasu su ce ɗorawar ya fi sakin saboda an sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗi kowane hannu inda yake amma da aka zo bayan ruku'u ba a ce ga inda yake ba sai ya koma inda yake kafin ruku'u wannan shine ra'ayin masu kyau a ɗora wasu kuma suka ce a'a inda akwai dorawan bayan ruku'u da sai a yi nassi akan kanta kamar yadda aka yi nassi akan dorawan kafin ruku'u an yi nassi akan dorawa kafin ruku'u domin dora hannun shine khuruj anil asir asali in mutum yana tsaye sakin hannun sai yake to tunda ana buƙatar ya dora kafin ruku'u sai aka ce dora to da ya dago daga ruku'u ba a ce dora ba sai koma asalin yadda yake tsayuwa to wannan shine abin da ya sa masu cewa ba a dorawar suke faɗa don haka dina bu karkata zuwa gaban da suka ce ka a dora saboda asali abin da ya shafi ayyukan sallah shine nassi da aka yi nassi kafin dorawar ya kamata inda akwai bayan dorawar sai a yi nassi a kansa domin rashin dorawar shine asali na tsayuwar mutum asali a tsayuwar mutum shine ya saki hannu ba ya dora hannu kan kirjinsa ba da yake ana buƙatar ya ɗora akan kirjin nasa a kabbara harama sai aka yi nasi a kansa kaga wannan an fita daga asalin tsayuwa ta mutum to da a ce bayan ɗagowar ma ana buƙatar ɗorawa to da nan ma sai nassi ya zo akan ɗorawa domin a kuma fidda mutum daga asalin tsayuwarsa <coughs> hadisan da suka yi hujja da shi na cewa idan kama fi salati wa za'a da wuri na alibi sura suka ce kiyam anan ba a bambance tsakanin a dagowa ko bayan dagowa ko kafin dagowa ba wannan nasi nassi ne da ya zo muktasar a wasu gurare kuma ya zo a bayyane ko gurin da ya zo cewa idan ya yi kabbara harama kaga ya yi nassi akan cewa dora hannu ne da yin kabbara harama ba bayan ruku'u ba wannan nassin ne wanda ya zo filla filla shi zai yi hukunci akan wanda ya zo a dunkule domin akwai inda ya zo a ruwaya da ta zo cewa idza salla wa za a da hulimna ala yusra kaga baka cewa duk tsawon sallarsa zai yi ta ne hannunsa yana kan kirji bai bayewa ka faɗa haka duk da cewa ga lafazin sallah ya zo ka ce ana nufin duka sallarsa to da ta kaga ya zo a dunkule a nan to haka nan lafazin kaba ya zo a dunkule kuma hadisi ne guda daya hadisin wa'il ibn hujr saboda haka wasu ruwayoyin suka zo suka fassara wasu ruwayoyin wannan shine maganar da ni na fi karkata da ita amma wannan ba abu ne na a tada kwanji ba ko a yi rigima ko a raba masallaci wannan ya ce malam kuna cewa dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan aljanna amma menene ma'anar wannan ayar a wurinku muhammadun rasulullah wallazina shidda wa alal kufar rahma'u ya ce har zuwa ƙarshen ayar inda Allah ya ce wa'adallahu allazina amanu wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima cewa menene ma'anar minhum to na farko cewa kuna cewa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ne wannan haka take ah, domin Allah ne ya ce yan aljanna ba mu muka faɗa ba kuma ba wannan ayar kawai muka karanta ba da take maganar yan aljanna wanda duk ya saurari karatu kamar a baya san ayoyin da muka kawo da yawa sannan cewa menene karshen wannan ayar ko minhum minhum min a larabci idan dai kana jin ma'anar larabci takan zo da ma'anar a tabi'id takan zo da ma'anar bayanin jinsi wato don a nuna maka a bayyana maka jinsin wa ake magana a kansa aka ce wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum wato daga su sahabbai ba wani jinsi daban ba daga su sahabbai a nuna maka su sahabbai ake magana minhum dan akwai ai waɗanda suke aminu wa amilu salihati amma yanzu wannan ayatun ana magana sahabbai ne sai aka yi maka minhum daga sahabban ake magana ba ana nufin wani bangare daga cikin su ba yan aljanna wani bangare a to Allah zai sifanto sifar su Muhammadu rasul wallazina ma wa ashidda wa alal kufar rahama u bainahum tarahum ruk'an sujadan sannan kuma a bangare wasu a ce bayan ta sifofin nan kuma a bangare wasu a ce yan wutan aljan wuta ne haka akwai tufka da warwara don haka min tana zuwa ne bayanin jinsi kamar yadda Allah yake cewa wajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawl az-zur wajtanibu rijsa min al-awthan menene ma'anar min a wajenka a wannan ayat tana nufin ka kaurace ma wani gunkin wani gunkin ka zauna da shi abinda yake ma'anar min a wannan ayar abinda ka ba da ansa a kansa to shine ansan mu a can ina da ciki kuma ina shayarwa wanda ce take cewa ina da ciki kuma ina shayarwa gashi ma gashi watan Ramadan ya ya karato kuma ban samu na rama ah, azumin ah, da yake kaina ba ah, kuma ina da ciwon olsa bayan na haihu na kudiri niyyar ramawa amma da na fara sai ciwon ya taso har ta kai ni ga kwanciya ga asibiti to yanzu me ya kamata in yi a takaice ki ciyar kowace rana ki ciyar da miskini mudu daya wannan shi eh, ki ciyar da miskini daya wannan shine abin da zaki sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad